baki mai yanka wuya. An yi hannun riga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohin ƙasar. dangane da sabuwar dokar baiwa ɓangarorin shari'a da majalisun dokoki na jihohi 'yancin cin gashin kansu. Jama'a Assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wata sabuwar dokar ɓangaren zartarwa mai lamba goma, wadda ta yi tanadin 'yancin cin gashin kai na ɓangaren shari'a na jihohi da kuma na majalisun dokokin jihohin. A ƙarƙashin wannan dokar, dukkan kuɗaɗen tafiyar da ɓangarorin biyu a matakin jihohi za su tafi ne zuwa gare su kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya. ba tare da sun yada zango a asusun gwamnatin jiha ba. To sai dai tuni da lamarin ya janyo ta da jijiyar wuya tsakanin gwamnatin tarayyar da gwamnonin jihohin tare da musayar ra'ayoyi ta hanyar taruka daban-daban inda daga ƙarshe dai gwamnatin tarayyar ta ce ta ɗan dakatar da su ma aiwatar da dokar har sai an cimma daidaito a kan wasu al'amura masu sarƙaƙiya a dokar. abubakar malami san ne ministan shari'a na najeriya ya kuma yi wa wakilinmu bayani akan dokar da kuma dalilin da ya sa shugaba Buhari fitowa da ita. To idan kana neman ansa wannan tambaya sai ka wai kashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya. Wannan kashi na biyar ya zo faro-faro bayyane karara yake cewa hakken shugaban kasa shine hakken tabbatar da wanzuwar tsarin mulki shi kan shi da kuma aiwatar da shi. Wanzuwar tsarin mulki da aiwatar da shi shine babban hakke da aiki na shugaban ƙasa a cikin tsari irin na demokradiyya a cikin tsari irin na federalism wanda da muke aiwatar a Najeriya. To in har shugaban kasa yana da haƙƙi na tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin Najeriya. Tsarin mulkin nan kuma a kashi na ɗari da ishirin da ɗaya ƙaramin kashi na uku ya ce majalisoshi na jihohi da kuma ɓangaren shari'a a mataki na jihohi suna da haƙƙi na ba su kuɗaɗen gudanarwa kai tsaye. To ganawar da kuka yi tsakanin ofishinka da gwamnoni na Najeriya shi me matsayin da kuka cimma? an fara tattaunawa a mataki na shugabanci amma abin da a gaskiya al'amari akwai mataki na kwamiti wanda ita kungiyar gwamnoni ta ƙasa ta sharɗanta cewa suna da shawa na su haɗu da ofishin attorney general domin tattaunawa amma ala kulli halin wannan tattaunawar ta farko da aka fara tsakanin attorney general da kuma shugaban ita kungiyar gwamnoni ta tarayyar najeriya wato an daidaitu village ba tare da tarafi ba akan cewa haƙƙi na autonomy wato na cin gashin kai a ƙarƙashin kashi na ɗari da ishirin da ɗaya ya tabbata kuma ya halatta a bisa la'akari da kashi na ɗari da ishirin da ɗaya da ƙaramin kashi na uku. Amma bukata ta kama ta tattauna akan wani hanya za a bi domin tabbatar da wanzuwar wannan kashin. Saboda babu jayayya akan amincewa akan abin da ya danganci cin gashin kai amma tattaunawa yanzu da ake tunanin ta haddasu tattaunawa ce akan wani tsari za a bi na ganin da cewa cin gashin kan ya wanzu to sai dai a bangaren gwamnonin cewa suka yi aiko dama can ba su yi inkarin wannan tanadi na doka ba domin kotuni da waɗannan bangarorin biyu na majalisar dokoki da na shari'a suke cin gashin kansu a jihohin ƙasar da dama. To amma abinda gwamnonin ke inkari shine tsarin da gwamnatin tarayya ta shata na aiwatar da dokar wanda suke ganin ya saba wa tanade-tanaden kundin tsarin mulki da dama kazalika da kuma ƙoƙarin karɓe wasu haƙoƙin gwamnatocin jihohi a miƙa wa gwamnatin tarayya suleiman usman tsaki san shine kwamishinan shari'a a jihar sokoto ya kuma bayyana korafin gwamnoni akan wannan matsalar. Akwai tsarin mulki na ƙasa wanda shine babban kundin da ya kafa ƙasa ita kanta a matsayin tarayya. Ya rarraba ikon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. In an ce gwamnatin tarayya nan ka cokan gwamnatin tarayya da ɓangarorin ta majalisar dartarwa ta ƙasa wato National Assembly da ɓangaren shari'a ta da kuma ɓangaren zartarwa wanda mai girma shugaban ƙasa ka jagoranci. Haka a jiha akwai shi. zuwa ƙarƙashin jagorancin gwamna shari'a ƙarƙashin jagorancin chief joji sai kuma ɓangaren majalisar dokoki ƙarƙashin eh, jagorancin speaker to ga tsarin mulki in ka je bisa shin 162 ya tsara yadda ake rarraba kuɗaɗen ƙasa don ya ma yi kiretin wani asusu da ake kira consolidated revenue fund na ƙasa wanda ya ke duk kuɗin da an na ƙasar najeriya gaba ɗaya waɗanda aka samu don revenue a cikin wannan asusu suke. Duk kuɗin da ita kuma jiha ta samu tsarin mulki ya ƙirƙiro wani Consolidated Revenue Fund kuma a jiha wanda aka kira Consolidated Revenue Fund wanda duk kuɗin da za su shigo ma gwamnatin jiha ga dukkan ɓangarorinta za su shiga wannan asusu. Daga wannan asusu ne za a raba su yanzu da aka yi autonomy sai a ce a hidda kuɗin ɓangaren shari'a a hidda kuɗin ɓangaren ah, majalisar dokoki ta jiha. To ita wannan executive order ta saba ma ma wannan tsarin gaba daya ba inda ta yi la'akari da shi don cewa babban ministan shari'a ya ba da umarni ga accountant general ya yi deducting kuɗi daga can federal government waɗanda amen for judiciary ya ba judiciary kai tsaye kamar ana nuhin judiciary ta jiha bangare ne na gwamnatin tarayya sai dai ya yi haka nan ga judiciary ta ƙasa ko ga majalisar dokoki ta ƙasa ita kuma jiha nata tsari tana da irin waɗannan mukamai tana da accountant general na jiha tana da attorney general na jiha inda aka son attorney general exercise power ne tana da auditor general na jiha duk waɗannan mukaman tsarin mulki ya kafa su da kanshi akwai tanade-tanade tun daga sashe na 125 har sashe na 196 So abinda gwamnatin jiha ke cewa fundamentals na tsarin mulki structure ta governance na ƙasa wannan oda ta saba mata gaba ɗaya. Sannan abinda za ka ba judiciary ta jiha ba ga budget ɗin gwamnatin tarayya yake ba, a budget ɗin gwamnatin jiha yake. ko da autonomy ka ba su sai sun kai budget din direct to legislature don legislature suke da power na appropriation wato dokar kasafin kuɗi ta jiha to daga kuɗin da aka kasafa ko wani bangare ne a wannan kasafi su ne kaɗai zaka iya ba judiciary ta jiha nata direct ka ba bangaren majalisa nata direct kaga ba abu ne da za a yi a tarayya ba abu ne da a jiha za a yi sannan in aka yi shi aka zo yin shi a jiha za a dibi strength na kowace bangaren gwamnati abinda a autonomy din shine yancin gashin kai ba za su sake zuwa wajen gwamnan jiha su yi memo ba suna neman approval kan kuɗin da za su kashewa da an raba su an ka ba su su za su bi tsarin kashe kuɗi na jiha da dokokin jiha so in ka ba su yancin gashin kai gwamnatoci ba su jijaya an ɗauke musu nauyi da yawa wanda suka ɗoka yanzu. Idan mutane suka duba daga tsarin bodin ɗin da aga gwamnatin jiha da abubuwan da ka yi in an ɗoke mata an ka ba wasu wani laihi da wani abu da ake gani na wannan ba a koma azama jiha. So ba wani abu ne da gwamnatin jihohi suke da jayayya kai iyaka abin da suke magana a dubi abubuwan nan a tsarance a yi gyara ta yadda za a bi doka kuma abubuwa su daidai. Don yanzu misali in kana magana ayyuka akwai ayyukan da an ka bai na majalisar dokokin jiha ko gyaran ta ko wani abu waɗanda jiha ta kai akwai na ɓangaren shari'a ya za a yi da biyan waɗannan ayyuka tunda in aka ba da autonomy sun koma ƙarƙashinsu duk waɗannan sai an sorting out akwai pension ko gratuity wacce hukuma za ta koma biyan pension dole sai an kirkiro wannan hukuma a matsayi a bangaren judiciary don ta rinka harkar pension na judiciary har doka sai ma an yi haka su ma legislature da dai tsare-tsare da yawa waɗanda suna ɗaukar lokaci ba abu ne kawai da za a ce abu ya faru ba kawai sai ya faru to sai dai kuma masu fashin baƙi na kallon wannan badakalar ta wani gefen daban mai sharhi akan lamuran siyasa da demokuraɗiyya dr yahuza getso yana ganin cewa 'yancin cin gashin kai na waɗannan sasannin gwamnati biyu a matakin jihohi bai tsaya kaɗai akan sha'anin samar musu da su kai tsaye ba. zai karfafa shan yanci shari'a a jihohi ta hanyar cewa duk wanda zai ƙara karfafawa masu kai kara da neman haƙƙinsu wajen tunkarar hukumomin shari'a ba kamar yanzu da ake cikin cewar talakawa da wanda bi yake jin bai isa ba yana ganin cewar shi shari'a ta fi ƙarfin shi ko da yana da haƙƙi yayin da kuma wanda ya isa yake ganin cewar in dai har shari'a ta zo shi ya isa don haka isa shi ba a isa a yi mai abin da ba shi kenan wanda yake so ba dangane da ah, abin da ya shafi demokaradiyya kai tsaye zai ƙarfafa 'yan takara waɗanda suke masu wanda suka san ciwon kansu masu kishin ƙasa su fito su shiga a dama da su. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.